mahukuntan Hamas sun ce wasu hare-hare ta sama da Isra'ila ta kai sun yi sanadin mutuwar Falasɗinawa sa'in a sansanin 'yan kudin hijira na Jabaliya. Ana ganin cewa mutane da dama sun mutu a yayin wani hari ta sama da aka kai kan wasu rukunin gidaje. Wakilar BBC ta ce wasu hotunan bidiyo da aka sanya a shafukan sada zumunta sun nuna yadda mazauna wajen ke amfani da hannayensu suna duba waɗanda suka makale a cikin barakuzan gini. An kuma kaddamar da wasu hare-hare ta sama a tsakiya da kuma kudancin Gaza. inda mafi yawancin mutanen wajen da suka kai fiye da miliyan biyu ke neman mafaka babu wani martani daga isra'ila wadda ta hakikance cewa tana kai har-haranta ne kan 'yan ta'adda ana da ta kiraye-kiraye akan a ta wuta a yakin da ake kwata-kwata koriya ta kudu ta ce koriya ta arewa ta haɓa makami mai linzami kan tekun japan gwamnatin japan ta ce makamin mai cin dogon zango ne tana mai cewa akwai yiwuwar makamin ya faɗa kan tekun ta da ke wajen ƙasar wannan da ya biyo bayan haɗa makamin mai linzamin da koriya ta arewa ta mai cin gajeren zango a ranar lahadi jami'an amurka da na koriya ta kudu sun gana a ranar juma'a inda suka tattauna kan manufofinsu na makaman nukiliya da kuma yadda za su rika mayar da martani kan duk wani harin mai wato makaman nukiliya da aka kai musu. an fara sauraron shari'ar mutumin nan mai rajin kare demokradiyya a Hong Kong Jimmy Lai ana zargin mutumin da ya jima yana sukar gwamnatin kwaminisanci ta china da raina harkokin tsaron yankin ta hanyar wallafa makala a jaridar wato a jaridar ta apple daily da kuma wallafa abubuwa da dama a shafukan sa na sada zumunta ana tsare da mr lai ne a wani keɓantaccen waje tsawon shekaru uku wato tun bayan da aka ayyana rubuce-rubucensa a matsayin waɗanda suka saba ka'ida a ƙarƙashin sabbin dokokin da Beijing ta samar a yankin. Ba a same shi da laifi ba. Amurka da Birtaniya sun yi Allah wadda ita shari'ar. sannan sun buƙaci mahukuntan Hong Kong da su saki mutumin mai shekara saba'in da To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. masu kada kuri'a a chile sun yi watsi da shawara ta biyu da za ta mai gurbin kundin tsarin mulkin kasar wanda aka rubuta tun lokacin gwamnatin soja ta augusto pinochet kashi hamsin da biyar cikin ɗari na waɗanda suka kaɗa kuri'ar raba gardama a ƙasar su ne suka yi watsi da batun sauya kundin tsarin mulkin shugaba gabriel borish ya yi kiran da a samu haɗin kai yana mai cewa gwamnatin sa yanzu za ta mayar da hankali kan kawo sauye-sauye a tsarin fansho da kuma ɗaukar matakan da za su magance talauci da yawan aikata laifukan da ake a ƙasar. Just over a year ago, Chileans went to the polls and voted against the first. Wakilin BBC ya ce kimanin shekara guda kenan da al'ummar kasar suka kada kuri'ar farko akan batun sauya kundin tsarin mulkin kasar. Kazamin fada ya ɓarke a yankin Belgrade da ke Rasha kuma kusa da iyakar Ukraine. a cewar jami'an leƙen asirin soji na ukraine an lalata wani sansanin sojin rasha wata tawagar jami'an tsaro 'yan kasar rasha mazauna ukraine da ke sukar shugaba putin ta ɗauki alhakin kai hari sansanin gwamnan yakin ya tabbatar da kai harin to amma ya ɗora alhakinsa akan sojojin ukraine sannan kuma ya ce babu farar hular da ya rasa ransa ko kuma jikkata a yayin harin to ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc ce ranar harshen larabci ta duniya ta koya na san harshen hausa a nan bangaren na yammacin afirka za mu ga cewa larabci kusan shi ne kashi sittin na wannan harshen namu wasu masu kama mamaki shin wai hausa ya suke magana ne a da ya suke lissafi a da kafin zuwa larabci tunda in ka cire guda goma ka fara lissafin ashirin talatin arba'in za ga duka larabci ne baki daya to sai kasance da mu gaba cikin shirin domin jin wannan amma yanzu bari mu je Gaza inda kuma mun yankin suka ce hararen da Isra'ila ta kai ta sama sun kashe Falasɗinawa da dama a rana ɗaya a sansanin 'yan gudun hijira na Jabaliya. Ma'aikatar lafiya ta Hamas ta ce kimanin mutum casa'in aka kashe amma ba tare da wani ƙarin bayani ba. Kawai yanzu kuma babu bayani daga bangaren Isra'ila wadda ta dage cewa tana kai hare-haren ne kawai kan abin da ta kira 'yan ta'adda. Kar rahoton Awul Ahmad Janyo. Hamas ta tabbatar da adadin mutanen da aka kashe ne a rana ɗaya a hararen da ta ce Isra'ila ke ci gaba da kaiwa kan fararen hula. Sai dai Isra'ila na cewa ta kai hare-haren ne kan mayakan Hamas bayan rundunar sojin ƙasar. Ta ce ta gano wata babbar hanyar ƙarƙashin ƙasa ta Hamas ɗin. Wannan kuma na zuwa yanda ƙasashen duniya musamman mayan ƙasashe na yammaci irin su Burtaniya da Faransa ke matsin lambar neman an tsagaita wuta saboda mummunan halin da yakin ya jefa fararen hula. a karan farko a ranar lahadi motocin agaji sun shiga gaza ta mashigin karin shalom tare da isra'ila amma hukumomin agaji sun ce akwai bukatar ƙarin taimako ga sama da mutum miliyan biyu da suka makale a zirin na gaza hamish babban jami'in kai ɗaukin gaggawa na hukumar unicef ya ce duk da buɗe mashigar hakan ba zai rage tasirin mummunan halin da ake ciki ba a yankin. The opening of the current long crossing is promising, um, remains to be seen yet how many trucks. Ya ce bude mashigar takarar shalom mataki ne da ya dace, abin jira a gani shine adadin yawan motocin da za su shiga. Yawan shigar da motocin agajin zai taimaka. amma yana da muhimmanci a jaddada cewa ba zai sauya komi ba fiye da bukatar gaggauta tsagaita wuta. Um, uh, Bayan da kammala ziyarar ta Isra'ila, ministar harkokin wajen Faransa ta yi kiran gaggauta tsagaita wuta domin samun isar da karin kayan agaji. kuma wasu hotunan bidiyo da ke yawo a shafukan sada zumunta sun nuna yadda mutanen gaza ke ɗarewa motocin da ke ɗauke da kayan agaji suna ribibi a mashigar rafa. a gaida hawul ahmad janyo da rahoton da ya haɗa mana wani rahoto da wata cibiya ta enact mai fafutukar inganta harkokin tsaro ta fitar a baya bayan nan ya nuna cewa najeriya ce ƙasa ta biyu a cikin ƙasashen da aka fi aikata manyan laifuka a afirka cibiyar ta ayyana jamhuriyar demokuraɗiyyar congo kan gaba a jadawalin al'amuran da ke da alaka da kitsa tashin hankali da aikata laifuka rahoton ya yi la'akari da safarar makamai da garkuwa da mutane da safarar kuɗi ta haramtattun hanyoyi a waɗannan ƙasashe na Afirka. Wakilin na Lagos Umar Shehu Ilimin ya aiko mana da wannan rahoton. Wannan shine rahoto na uku mai ɗauke da alƙaluma wanda ake bugawa duk bayan shekara biyu tun daga shekara ta tara, kuma a shekara ta uku, Najeriya gaba ɗaya tana da maki bakwai da ɗigo ashirin da takwas inda ta tashi daga kan maki bakwai da ɗigo goma sha biyar a shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya a cikin shekaru biyar da suka gabata aikata laifuka a fadin afirka ya karu a sannu-sannu fataucin mutane ya kasance babban kalubale haka kuma akwai haɓakar ciniki da safarar hodar iblis a gabashi da yammaci da kudancin afirka masana kula da al'amuran tsaro kamar farfesa muhammad kabir isa su nuna cewa yawaitar aikata miyagun laifuka a najeriya ya kai a ce ta ɗara jamhuriyar demokuraɗiyya ta kogo eh to Najeriya za ta hau na biyu ma bata ma hau na farko ba amma saboda tashin tashin hankali na Congo shi yasa Congo ta tsara Najeriya kamar irin waɗanne alƙaluba ne ke ganin lalle sun ɗora Najeriya kan wannan mataki na biyu to na farko su shi ne Boko Haram harin tana tasiri a gabacin arewacin Najeriya ko jami'in shafin Chadi ba wai cikin Maiduguri ba har yanzu gwamnati ba ta gama kone su a tafkin cadi ba boko haram ina son kakkasu yanzu akwai boko haram akwai isuwa akwai ansaro kuma duk wannan suna da yanki da suke cin gashin kansu to banda wayannan kuma akwai boko haram yammacin arewacin najeriya zuwa tsakiyar najeriya har ma shi gefe gefen abuja banda yan bindiga daɗi da suke daji suke sata mutane su wani ba kuru suke ba a samu kuɗi ka a shagali a lalace amma waɗannan suna neman kuɗi ne don su ce makamai to waɗannan irin ƙananan abubuwan su ke sa Najeriya ta shiga wato wata kata ta fi tashin tashin hankali gwamnatin najeriya a yunkurinta na ganin ta kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a ƙasar ta ɗauki lokaci mai tsawo tana yunkuri daban-daban domin daƙile ayyukan ta'addanci da garkuwa da mutane na sake tambayar farfesa to ko ina mafita a yanayin irin wannan mai cike da sarƙaƙiya babban mafita shi ne gwamnati ta tsaya ga 'yan sandan najeriya wallahi duk fatan afirka ba 'yan sanda kamar 'yan sandan najeriya amma ba kayan aiki kamar daga bangaren shugabanni kuma fa shugabanni masu kishin ƙasa kamar yanzu wajen haƙan ma'adanai tashi tashi hankalin wadanda shiyar zamfara da ya haɗu katsina ya haɗa bangaren katsina ya shiga bangaren niger wani ka tashi hankali da kansu gani ba da wani abu ne don ma'adanan kasa ne me zaka so a ce shugabanni sun yi don dakile wannan matsala a fito da kuɗi a ce waɗancan da kayan aiki soja a bar su ci gaba da tsoron a Najeriya gaba yanzu mu tura 'yan sanda mu kasashe waje su koyo sababbin hanyoyin tsaro a ba su na'urori ne ake da kasafin kudin 'yan sanda saboda haka sai an ake rashawa da zamba da sama da da kudin aikin jama'a kai gaba ɗaya ƙasa tana son gyara. cibiyar nazarin tsaro ta iss ce ta aiwatar da aiki na edact tare da haɗin gwiwar 'yan sandan ƙasa da ƙasa na interpol omar shehu leman bbc hausa daga lagos a Najeriya. To har yanzu dai muna Najeriya inda kungiyar Serap mai fafutukar yaƙi da cin hanci a ƙasar ta shiga da hukumar zaben ƙasar INEC ƙara gaban kotu kan gaza a gurfana da masu hannu a rikice-rikicen zaɓe a gaban shari'a. Serap ta ce INEC ta gaza yin aikinta don haka ba ta da wani zaɓi da ya wuce neman kotu da tilasta mata yin abin da ya dace.